Martanin na shugaba Jonathan ya zo ne makonni uku bayan rubuta wasikar a ranar biyu ga watan nan. inda shugaban ya bada dalilai goma na muhimmancin martanin a rubuce ciki da nuna dama an buƙaci martanin hakanan da karrama matsayin Obasanjo a matsayin wanda ya shugabanci a rigar soja da ta demokuraɗiyya. Sannan da tuna irin abun da ka biyo bayan rubuta wasikar Obasanjo. Jonathan wanda ya nuna yana iya bakin kokarin daidaita tattalin arziki da tsaro a Najeriya ya nuna ai ma matsalolin da ake ganin gazawar tasa gadon su yi daga gwamnatocin da suka shuɗe. Inda ya buga misali da fashi da makami da ya ce ya faro ne tun bayan yakin basasan Najeriya. abin da ya fi damun jonathan a wasikar obasanjo shine lissafa maganar wasu mutane fiye da dubu da obasanjo ya ce suna jerin waɗanda jonathan yake son kashewa ta hanyar horas da wasu gwanayen maharba bindiga daga nesa jonathan ya ce a matsayin obasanjo na krista kuma ya ambaci sunan allah har sau goma sha bakwai a wasikar tasa to ya rataye littafin bible mana ya rantse cewa ikirarin da ya yi gaskiya ne Dama dai tuni wannan magana ta kashe magabtan siyasar Jonathan da aka danganta da Manjo Hamza al ta sa wata kungiya mai takin Grad Nigeria ta yi taro tana mai wanke Al-Mustapha daga zargen. Abdulaziz Suleiman shine kakakin kungiyar. Idan tsoho bai ji kunyan hawa ba su kuru a kasuwa ba, keke ko ba zai ji kunyan kadashi a kasuwa ba. Idan har ba su daina irin wannan abu to za mu tona musu asiri ɗaya bayan ɗaya muna da sunayensu mun kuma san laifuffukan da suka yi da yasa suke jin tsoron a saki almustafa mun sa mu su shishirya takardu na ƙara a kotuna da suka dace a najeriya za kuma mu kai ƙara bin ba'asi a kotun adalci na duniya gaba ɗaya a tabbatar ma wannan bawan allah da haƙƙin shi na ɗan adam kotu ta kankare mishi wancan laifi ba kuma dalilin da wani mutum kowane ne shi zai ce mishi mai laifi Ɗan PDP kuma masanin tattalin arziki Aminu Ɗan Arewa Kurfi ya ce ina ma da Jonathan bai mai da martanin nan ba. Ana batun shirye-shiryen shagalin Kirsimeti. Ana batun sabuwar shekara. Mu ta 'yan uwanmu an taho kuma da wani sabon lata. Shin shagalin Kirsimeti za a ta yi ko kuma batun latan nan? kamar mu gogaggi yan boko waɗanda muka san abin da muke dariya muke mu takardun nan na karanta ta janar obasanjo so bakwai na karanta ta wannan da aka yi ta na karanta ta sau uku tambayoyin da janar obasanji akwai amsoshi da yawa da ba a bashi ba ko kuma ba a ba 'yan najeriya ba saboda obasanjo ya riga ya tsorata mu ya ce akwai mutane dubu kada dan arewa yana cikin dubun nan an taba yi misali kila akwai lokacin da aka yi wata gwamnati wadda kowa tsoro yake ji ka haɗi gaskiya tsoro kake ji to yau allah ya kawo mu demokaradiyya mun shige ta a ce cikin demokaradiyya ba ka iya haɗin gaskiya to wallahi tallahi muna cikin halin kakani kuma ubangiji shi ya san kawai inda muka dosa mu inda allah ya taimake mu muna addu'a Allah ya kawo mu shugabanni masu imani ko su wane ne ko maganar da PDP ta yi na 'yan majalisa in suna miƙewa su je su biɗo tiket ɗinsu su je su biɗo PDP headquarter ba a zaɓi waɗanda suka isa ba su ba da tiket daga Abuja. da alamu wannan martani ne zai mamaye muhawarar 'yan Najeriya a makon nan tsakanin masu ganin amsar ta gamsar da masu ganin targaɗe ne ya juye karaya. Nasiru Adamu Hikaya, madar Amurka daga Abuja, Najeriya.